da suna Allah mai rahama mai jin ƙai. Wani ‘yar kashin gwiwa, kashi na ashirin da bakwai, na marubuciya Amira Adam. Haka Lado ya yi ta kokawa da bansarin nan har ya kwaye wa Lado riga. Hannu biyu Lado ya sa ya dafe ƙirjinsa yana nan kwance, ya hango wasu ƙananan bansarai guda biyu sun yi kan shi. Da ƙarfi ‘ya'yan akuyan nan suka banka bankaɗe hannuwan Lado suka kafa bakinsa a jikinsa. Lado na jin haka take numfashinsa ya ɗauke ya raf ya faɗa a ƙasa sumami. Mamaki ne ƙarar ya bayyana a fuskokinsu. Dada ta riƙo hannun dadi cike da tsoro ta ce, Mamman, ka ga abin da nake nuna maka ko? Wai ka lura da Lado ko idanuna ne? Dadi ya soke ajiyar zuciya ya ce, Na gani dada, amma ban taɓa ganin haka a tattare da shi. Baba Mustapha ne ya ɗauki butar lado da yake da ke gefe ya yayyafa masa ruwa. A da lado ya miƙe yana dafa kirji yana faɗin. Zuƙata suke yi, wallahi ga su nan suna zuƙe ni, wayo na. ‘Ya'yan bunsurai suna zuƙe ni. Dadi ya riƙe hannuwansa yana tofa masa adda a hankali lado ya dawo cikin nutsuwarsa ya fara bin su da kallo. Ya sauke kansa yana kallon kirjinsa sai kawai ya bashi da kuka ya ce, Dadi dubi kirjina, ni kam na saddaƙar rayuwata ta zo ƙarshe. Wai yau ni ne bunsuru yake tsotsata. Dadi me ya rage me ya rage ni aina zama bunsuru ni ma, wayo Allah. Cikin tsayuwa dadi ya ce, cikin tausayawa dadi ya ce, me ya faru Lado gaya mini? Jim Lado ya ce zan faɗa maka komai wallahi da abin nan da ya faru da mu daga ni har ma ni ita ce sula hajiya ta cuce ni ta cuci rayuwata wallahi ita ta kai ni ga halaka dan Allah ku kira mun wani na nemi yafiyarta shiru suka yi su duka suna mamakin kalaman lado dadi ya ciro waya ya kira malam mai bakara ya ce yana son ganin shi akwai aikin gaggawa da zai gudanar kai lado dubuyin nan Ka faɗa min me ka shuka wa uwani, kai da Saratu, da na ji kana neman yafiyarta. Lada ta furta tana tsare shi da ido. Lada ya share gwala ya ce Hajiya ce ta sa nake kashe kaji da zakaran uwani da suke mutuwa. Ta yi mini barazanar za ta sa a kore ni daga aiki idan ban aikata ba. Lokaci ɗaya su dadi suka ɗauki salati. Ita kan uwa ne kiran sallar asuba a kunnen uwan aka yi, saboda tsabar ciwon jiki ko baccin kirki ba ta yi ba. Bayan ta yi sallah ne ta yi azkar ta kwanta a gefen katifa, nan take bacci ya yi awon gaba da ita. Sai a wannan lokacin uwa ne ta samu bacci mai daɗi, tana cikin bacci sai ji ta yi an sheƙa mata ruwan sanyi a kanta. A firgice ta tashi tana dube-dube shukura da ke sanye da wata figigiyar rigar bacci ta ce, Wai uwa ni wace irin da kikiya mai kwakwalwar kifi ce. Ina ce jiya na faɗa miki aiki kika zo yi ba hutu ba. Ran uwa na ba karamin ɓaci ya ba ta ce, Amma me yasa ba za ki iya tashi na da hannunki ba har sai kin sheƙa mini ruwa. Shikura ta matsa gaban uwa na cikin isa ta ce, Zo ki rama, na ce zo ki rama, idan ban karaira yaki ba a wajen nan. Wani taikwafa ba tare da ta tanka mata ba don ta ɗaga mata ƙafa ne saboda cikin da ke jikinta. A yadda ta fusata gani take idan ta rufe ta da doka mai ƙwatar da sai Allah. Fita wani tai ta ɗauko mofa ta goge wurin ta saka wani ɗan kwalin kayanta ta tsane ruwan kan katifar sannan ta nufi kicin. Tana cikin kicin ta ji fitowar Salim saboda takaici da ya laika kicin ɗin ko ƙurarsa ba ta kalla ba. Wani ba ki ga bebi ba ne ba shi da arzikin da za ki da shi? Shiko da ta furta a gadaranci. Aiki ne ya kani ba gaisuwa ba, wani ta faɗa fuska a haɗe, ta ci gaba da tattara kayan kicin ɗin duk da gidan ba wani datti ba. Shiko ta riƙe baki ganin wani ta yarfa ta a gaban Salim. Salim ya jinjina kai ya ce, Baby wannan mai aikin mamin lallai tana lallai haƙuri da ita. Har ta samu sukunin fada wa 'yan gida magana? Shikura ta yi kwafa za ta yi magana uwani ta katse ta da cewar, Me zan dafa da safe ko yanzu ma Baby ne yake sayo muku abin breakfast ɗin. Shikura ta jinjina kai ranta yana suya ta ce, To nake sha'awa da miyar agushi. Ba zan iya tuwa fara safiyan nan ba saboda ina da makaranta karfe takwas. Wani ta katse shi kura sannan ta ɗora da cewa ki faɗa abin da zan iya sarrafawa kafin na fita. Idan ba haka ba zan zan haɗa iya cikina. Shi kurar sororo tai tana kallon uwa uwani don yanzu ba ƙaramin mamaki ta ke bata ba. Mikiwa shi ta yi ta naɗe jabin da ta sako ta nufi wajen da uwani ke tsaye. Bata tanka mata ba kawai ta ɗauki fuskarta da mari. Wani ta rafe gefen kumatinta tana shirin yin magana shukura ta sauke mata wani marin a ɗaya kumatinta ce, Kafin ki bar gidan nan, sai na sauke miki iskancin da ke kanki. Wani mugun mari uwa ne ta ɗauke kumatin shukura da shi, wanda ya sanadiyar makalewar maganar da take yi. Shukura ta saki baki tana kallon ne ba ta yi auni ba, ta ji uwa ne ta ɗauke fuskarta da wani marin. A fusace Salim ya sa ya ɗauke uwani da wani azababban mari. Uwani ta yi gefe Salim ya fuski wato wayar caja a gefe ya shiga zabga mata da ƙarfi. Sosai uwani take jin dukan na shigarta ganin ba shi da niyyar daina dukan ta ya sa ta ƙwalla wata irin ƙara sai kuma ta faɗi ƙasa ya rabu. Kallon juna suka shiga yi tsakanin shukura da Salim. A tsorace Salim ya ce, ko su ma ta yi. Idanun shukura suka ciko da kwalla ta ce, Idan uwani ta mutu na shiga uku. Wallahi babu abin da zai hana daɗi bai maka ni a wajen koma ba. Wani fakare tana sauraron su Salim da kirjinsa ke buga ya ce, Bakin ce ya raki bace? Shikwara da hawaye bibbiyo ya fara zuba mata ta ce, Wallahi ba ‘yar aiki ba bace. Matar yaya Jafar ce, cousin sister na ce. A razanar Salim ya ce matar yaya Jafar ba, Shukura ta gyara da kai hankali a tashi. Wata da dariya suka ji wani ta kyakyace da ita sai kuma ta miƙe tsaye tana kwambar hannuwa tana zara idanu. Salim ya fara ja da baya ita ma shukura ta fara matsawa a tsorace har suka fito falo. Da ƙarfi wani ta fusgo labulen falon ta yi wurin su Salim. Ta hau rankwala musu ƙarfen labule sai kuma ta wurgar da shi. Ta fara tafiya da baya da baya ta ce, Yau kin shiga dubu ɗari uku. Domin kun tso a kan ko tsoliyar dodo, kun taɓo mana hakima, dole a yi muku babban hukunci. Salim da tuna jikinsa yake karkarwa ya ce, Don Allah ku yi haƙuri, wallahi tsautsayi ne. Wani tawaga da sauri tana zaro ido, waje ta nuna shi da yatsa ta ce, Tunda yi ka fara magana, ya zama wajibi mu fara hukunta ka. Hukuncinka kuwa za mu fizge maka a ƙafa ɗaya mu wa shugabar mayin fararen aljanu ta cinye. Jin haka ya sa Salim ya buga ihu ya tsallako gaban uwani ba tare da ya sani ba. Wani fakaici Salim ta rankwala masa cokali a kan shi. Cikin azaba ya fasa kuka ganin haka uwani ta faɗa kicin ta ɗauko robar yaji Tana fitowa ta ga suna rige-rige za su shiga ɗaki da sauri uwani ta ce, Idan kun shiga ma ba ɓuya kuka yi ba, don bullukutu yana nan yana jiran ku, shi da ma sare gaɓoɓin jiki yake yi. Jack suka tsaya kura tana kuka ta ce, Don Allah ku yi mana rai, wallahi ba za mu sake taɓa ta ba. Uwani bata kula ta ba ta miƙa wa Salim robar yajin da cokali ta ce, Ɗan guzum ya ce ka sha cokali goma, idan ba haka ba kuma zai zai kwankwaɗa maka shi, wato zai maka tsarki da shi. Salim yana ji yana gani ya ɗebi cokali ɗaya tura a baki, ai kuwa sai ga ido hanci da baki na zuba. Cikin hawaye ya tsuguna a gaban uwani ya ce, dan girman Allah ku yi haƙuri mun yi nadama. Uwani ta tafi da gudu ta danne kusurwar bango tana faɗin. a'a 'yar fincin kada ki fito ki taimaka ki yi haƙuri wannan naman da kika samu a sannu za ki gana da shi amma ki bari mai girma ya gama hukunta su ta wurgawa salim wani kallo take ya sake dumbuzar yajin da cokali ya cusa a baki lokaci ɗaya salim ya barke da kuka ya ce wallahi ne kam shikwara kin cuce ni shikwara za ta yi magana wani ta ce za ka yi wa matarka mari ashirin ƙwarara idan kuma ba za ka yi mata ba mu za mu sa aljanin da ya fi mu girma hannu ya yi mata mari saba'in tun haka ya sa shi kura ta sa gaban salim ta ce dan allah dan allah ku bari shi ya yi mana da kansa salim ya dubi fuskar shi kura sai da ya lailaya ta da hannunsa ya sharara mata wani mari kafin ya mare ta cikin hawaye ya ce Baby zan mare ki ba don ina so ba, kin san soyayyar da nake yi miki ba zan iya marin ki ba sai da dalili maganar salim ta katse sakamakon wani gigitaccen mari da uwani ta zabga musu daga shiyar shikura da hannunta a gigice kusan lokaci ɗaya suka ƙwalla ƙara shikura ta faɗa ɗaki a kuje, salim ya bi ya bi ta baya ya buga ƙofar bata bi ta kansa ba ta banka sakata salim yana kuka yana buga ƙofar uwani ta karasa wajensa A lokacin anan ta ɗauke yake da ludayin silba da yake Salim ya gama tsorata hannu ɗaya uwani ta saka ta fusgo riga shaddarsa sai jikake ta yi wurgi da shi. A Salim ya miƙe yana ihu ya faɗa ɗakin da uwani ta kwana shi ma ya banke kofa da sakata. Wani na ganin Salim ya shige ɗakin ta je ƙofar ɗakin da shikura ta shiga. ta fara bugawa a ƙauSashen murya tana faɗin wallahi sai mun yi maganin ku ke da mijin ku kun tsokano bala'i mara yankewa idan ma ba ku buɗe ƙofar ba za mu ɗaga gidan gaba ɗaya mu kifar da shi jin abin da uwani ta faɗa ya sa salim da shikwara suka sake shiga tashin hankali shikwara banda koka ba abin da take gashi babban tashin hankalinta wayar na falo balantana ta kira mani ta sanar da ita abin da yake faruwa. Salim na cikin ɗakin sai lalaba wayar sai ya ciro daga aljihu lambar Samuni abokinsa ya kirawo. Cikin kasa da murya ya ce, Saminu muna cikin tashin hankali. Saminu jin muryar Salim kasa kasa ya ce, Me ya faru abokina ka ɗaga murya bana jin ka. Wani ne daga falo ta jiyo maganar Salim ƙasa kasa, don haka ta fahimci waya yake yi. Da ƙarfi ta doka ƙofar ta ce, da kai da wanda kuke wayar sai mun haɗa ko mun murɗe muku wuya. Jin haka ya sa Salim ya fashe da kuka jiki na karkarwa ya sanarwa Saminu abin da yake faruwa. Saminu ya yi murmushin takaici ya ce, amma wallahi abokina na kaji kunya yanzu aljanin yarinya karama ne za su za su sa goɗe-goɗe da kai ka dinga kuka har ka rufe kanka a ɗaki bari dama to ina hanyar zan wuce gani nan zan biyo Duk maganar da suka yi uwa Nina daga falo tana ji. Salim har ya gama waya shiru ta yi tana nazari a bangare ɗaya gaban tana ɗan faduwa, dan tana tsoron kada asirin ta yi tono a gane ba aljanin gaske ba ne. Wani na daga tsaye ta yanki shakwara ta fara buɗe kofa tana turo kai da gudu uwa ne ta nufi ƙofar tana faɗin za mu ƙwaƙwale kwayar idanta a guje shakwara ta sake danno ƙofar ta sake fashewa da kuka. Wani tana na zaune babu jimawa ta ji bala mai gadi ya wangale wanda hakan ne ya ba ta tabbacin samun abokin salim ne ya karaso. Cikin kicin ta shiga ta turo kofar telif ba dade ba ta ji sallamarsa cikin falo. Shiruwa na teba ta tanka masa ba can ƙasa ƙasa ta ji muryar Salim ya amsa. Kai dala matsoraci ka fito, wannan ma ai babban abin kunya ne. A ce yarinya karama tana raina muku hankali. Ni akwai aljanin da zai ɗaga min lissafi ne, ai ko ifriti min aljinni ne a kanta. Ta ce masa wuya zan yi. Jinyarin kororo da Saminu yake wa kansa ya sa Salim ya ta maza ya leƙo kai ya kasa da murya yana faɗin. Saminu ka yi ƙasa-ƙasa, wallahi aljanin jikin yarinyar nan ƙarfi gare su. Saminu ya saki zaki ya ce ubansu, kai matsa gefe, wai na shi kuran take ne, ko ta ma ta shige ɗakin. Sai lokacin shikwara ta fito fuska a kumbure ta yi jawur gefen kumatinta na hagu har da shatin hannun uwani. Salim tun da na samu Saminu ya fito wallahi gidanmu zan tafi. Shikwara ta yi maganar tana ƙoƙarin fita daga cikin kicin suka je wani ta tuntsare da dariya. Sai kuma ta fara wani irin gurnani. Salim da Shikwara zabure suka miƙe suna kallon juna Saminu ya miƙe tsaye yana kwambar kafaɗu sai da ya zuba nuwa aljihu sannan ya ce wannan fa kada ya dame ku ku dai ku bar mini komai a nuna. Ke wani ɗan iska ne a kanki? Saminu ya tambaya yana kallon ƙofar kicin ɗin. Suna na a tsaye carko suka ga uwani ta fito zuwa ƙofar kicin ɗin ta tsaya kan ta ɗauke da ƙaton kwandon wanke-wanke. Walau ido waje ta fara yi tana wani harare-harare sannan ta fara ɗaukan kwanukan ciki tana jifan su tamkar yadda ake jifan shedan. Sai dai wani ta karar da kwanukan sannan ta tunkari Saminu da ke tsaye. Ganin haka ya sa gaban Saminu ya faɗi, amma sai ya dake don kada uwani ta fahimci ya fara tsorata da lamarinta. Sai Salim na ganin haka suka fara ja da baya. Wani na zuwa ta kifa kwandon wanke-wanke a kan Saminu ta sa hannu ta fusgo sai ga Saminu a cikin kwando ana jan kansa kamar wani rago. Ga wani ƙarin na ga wani ƙarin naman mun samu yau kam sai dai mahaifiyarsa da haifo wani ba shi ba. Ƙunzunzu ka zo ga irin jinin da kake so. Wani ta karasa zancen tana kai wa Saminu duka da farantin da ke da farantin da ke ɗaya hannunta. Saminu na jin haka ya fara kiciniyar kwacewa da ƙyar ya samu ya cire kwandon da kansa shukura da Salim dama tuni suka shige daki, Daɗin da shukura ta ji da ta ɗauki wayar da ta shiga da ita. Saminu na shirin fita guje wani ta sufa ta dafe kofar sai ta rufe sannan ta zare ɗin, ta ɗaga kanta ta wurga shi cikin bakinta. Da sauri ta kawar da kai gefe ta fito da shi ta soke mu kullum. shi kuma da yaƙi Saminu da yake Saminu bai lura ba cikin cikinsa ya kaɗa. Wani ta wage baki tana tauna da haɗiya kamar mai cin abu sannan ta ce kamar yadda muka taune wannan makullin haka za mu haɗiye ko gaba ɗayan ku. Wani na gama magana ta ga fitsari na bin wandon Saminu ta ɗauko roban yajin da Salim ya sha da ya rage ta miƙa wa Saminu cikin wata iriyar murya ta ce Rike ka shanye shi tas, domin idan mun zo cin naman ka mu ci shi da yaji yaji. Idan ka shanye zan ɗauko maka mai galan guda ka shanye domin man jikinka ya yi mana kaɗan. Saminu ya ce don Allah ku yi haƙuri, ni dai tsautsayi ne ya kawo ni gidan nan. Saminu ya furta cikin zubar hawaye. Wani ta wani ludayi ta rankwalawa Saminu tunda ta yi magana. in ba ta yi magana ba Saminu ya ɗauki robar yajin ya fara zazzaga a baki yana sha yana hawaye. Ga wani azafar zafin yaji na ratsa shi. Numfashinsa ne ya fara yin sama don haka ya ɓarke da kuka. A guje wani ta nufi kofar ɗakin da Shukura da Salim suka shiga ta fara dukanta da ƙarfi. Hakan ya sa Saminu ya samu sukunin tashi a guje ya faɗa cikin kicin ya rufe. Kai wannan za mu dakata sai nan gaba insha Allah. bisa